to su wa'annan ka'idodi guda bakwai wa'anda kurarush ke aiki da su ka'idodi ne wanda ita kurarush bayan da za a yi wani aiki ko wani taimako in ba cikin wannan hanyar ba ta ka'idodin nan guda bakwai su kuma ka'idodin nan guda bakwai a turance ana ce masu shi shine imani kanan akwai independence kenan za ka aiki ba tare da wani ya tilasta ka ba ko ya ce zo kai kaza ko ku nan nake son ka mana aiki akwai abin da ake ce ma neutralite kenan kai ba ruwanka da kowa aikin da ya kasa gaban ka shi zakai babu wani wanda zai zuwa ya matsa maka akwai eh, eh, impartialite wannan aiki shi kuma da kake na kurarul ba yiwuwa kana cikin yin shi dan ka kaga wannan dan uwanka ne ka taimaka mai hiye da wanda ba dan uwanka ba akwai abin da ake ce ma unity ita kurarul a duniya guda ce babu wata wadda ke kamata ita kaɗai ce ko da kaga kurasan rouge wannan wata ja to kambacin kura rouge yake ƙasa larabawa su suka hison da sa wannan eh, wata ja maimakon kura rouge kana akwai abin da ake ce ma universalte shi kuma na universalte kenan a duniya duk inda za ka shiga gidan duniya ka iske kuraruji kuma in ka iske ta ita kaɗai ce ba tare da wata kuraruji ta wata wani ƙauli ba eh, akwai na bakwai shine zancen volontariya shi kuma me ake ni wai duk wanda kaga yana aiki gidan eh, cikin kuraru to ba wanda ake biya bane kowa shi yasa kan shi ya zo ya kawo aiki ya ba da wani lokaci in ɗaya rana ne cikin sati in sati ne cikin wata in wata guda ne cikin shekara shi dai ya zo ya rubuta sunan shi a kuraru ya ce in an tashi neman wanda zai aiki kaza shi yana da dama a zo a neme shi ya zo ya wannan aiki kyauta ba tare da an biya shi ba ana jira daɗi ko za a ɗan bayyana mana kaɗan ayyukan da ruri take ma talakawa ko al'umma to kamar yadda ce ma daga can baya ɗazu cewa da muna da ruri ta espan wadda ta zo ta kawo mu tallahi nan niya daga biyar zuwa yau ta tallafa mu kusan miliyar guda wa'anda aka je aka aiki da su cikin jiha gidan rinji da ma su kuma abubuwan da aka yi su ne na taimaka mutane bisa ga abin cimaka da bisa abin rayuwa da abin bisa abin kiwo da bisa rijiyoyi da bisa noma da duk fanni-fanni mun zo mun tambayi wannan kural ta espanya ta kawo mu tallafi mun zo an taimaka mutanen na na waɗanda jihohi da na gaya ma bancin su ma nan gaban Allah da kuma muna ƙara eh, eh, danƙon zumunci ga kuraru ta Espanya din nan za mun yanzu kuma cikin eh, department na da ƙwaro su ma na wurin a ga abubuwan da ake iya musu. Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mai ya ta zamani. Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi murya. Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne sha ta zamani. amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kirkira amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kirkira